wanda abin da ya faru abin tausayi ne yarinya karama ba ta san hawa ba ta san sauka ba ta san ma abin da ake ci mutane saboda rashin imani ya kasance sun ɗauki niyya na su halaka ta wanda watakila da ta yi rayuwa Allah ta sa abin da za ta iya zama domin da ta ganta wanda yake da nazari na al'umma musamman yara ka ganta ka ga kwakwalwa ka ga kyau wannan ba ƙaramin ta'adi waɗannan mutane suka muna addu'a ana cikanta kuma waɗanda suka yi wannan ta'adda na tabbata hukumomi za su ɗauki matakin da ya kamata